الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بعثي والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marici na laraba sha bakwai ko sha takwas sha bakwai ko sha takwas ga watan jumada sani a shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da ɗaya hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambaye a garin kano yau za mu tashi darasi na 219 in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha babun nahi anit tatayyur mun tike da hadisi mai lamba ta 1691 da haka za mu tashi hadisi mai lamba ta 1692 mala yace wa an buraidata radiyallahu an karɓo daga buraida ibn khusayb ko ibn khatib al-aslami Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana la yatatayyaru min shay baya yadda da umanci da komai an gane ko Dr. Abdul Qadir ya ce wal hadithu bi tamamihi kama akhrajahu Abu Dawud wa Gairu. hadisin yadda yake a cike kamar yadda ya zo cikin sunan na imamu abu dawud annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la ya taƙayyaru min shay'in wa kana idza ba'atha amilan sa'ala an ismihi fa idza a'jabahu ismuhu farih wa ru'ya bishrun bishru dhalika fi wajhi wa idza kariha ismuhu wa idza kariha ismuhu ru'ya karahiyatu dhalika fi wajhi wa idza dakhala qaryah سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه وطيب بريدة yake faɗar waɗansu ta'adu da ɗabi'u irin na manza Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda daga cikinsu akwai ƙin camfi da kuma son fata na gari shine alfalu alfalu Imam abu dauda ya rawaito hadisin ya fi haka faɗi ga yadda yake buraida yake kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yatatayyaru min shay maza baya yin canfi da komai duk wani abu da ya tarar iyaye da kakanni ana yin canfi da shi shi bai yarda da shi ba wanda wannan ana gaya mana halayen annabi ne don mi koyi da su mu ma yanzu a garuruwanmu a ƙauyukanmu a al'adun yarenmu akwai abubuwa da ake canfi da su to kai ma kaka yadda da wani canfi kada ka ba wani camfi tasiri ai in kaza kaza ya faru za a yi kaza karka yadda in ji ya zama dole yadda fa ba dole bace da aka ka kyale mutane su ta surutun su in kana da damar kai musu nasiha su daina kai musu in ba ka da dama kada ka yadda wani abu na camfin su ya shiga zuciyarka ka yadda da shi to wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yace la yatayyaru min shay wa kana idza ba'atha amilan kuma Manzala duk lokacin da zai nada wani sahabi dan wani aiki domin annabi yakan sa sahabbansa aiki ya tura wani ya je jagoranci jihadi ya tura wani ya je ya sulhu ya tura wani ya je wani abu ma'ana dai yakan ɗauki ma'aikata ya sa wani ya zama gwamnansa a gari kaza wani ya zama gwamnansa a ƙasa kaza wani ya rike masa ƙauye kaza manzo Allah yana haka to amma sharaɗinsa na farko in zai tura mutum aiki sa'ala a nismihi sai ya tambaya sunanka idan ya ji suna ne mai kyau to ya san zai yi abin kirki amma matukar aka sa masa suna mara kyau to sunan sai ya bi shi in kama naɗa shi ba zai yi maka abin kirki ba kaga wannan yake nuna kenan dole ne mu rinka sanin sunaye na kwarai wajen sanya wa ƴaƴayenmu domin kamar yadda muka sha faɗa shi suna kamar addu'a ce idan ana kiran ka da shi kamar wannan fatan ake maka idan ya zama mai mummunan ma'ana to mummunan fata ake ma kuma mummunan fatan sai ya cin maka da aka farko annabi sallallahu alaihi wasallama in zai tura ma'aikaci yakan tambayi ya sunanka dan ya ji sunan idan ya ji suna ne mai kyau wanda yake kunshe da kyakkyawan ma'ana to ya san insha Allah a matakin farko an yi dace fa idza a'jaba husmuhu idan sunan da aka gaya masa din ya kayatar da shi ya burge shi ya ji suna ne mai kyau fariha sai ya farin ciki wa ru'iya bishru zalika fi wajhi kuma sai an ga fara'a a tare da fuskar annabi saboda an yi dace an samu ma'aikaci mai kyakkyawan suna wanda ake wa kyakkyawan fata da haka ana sa ran abin da za a yi nasara to amma yanzu ana haka a wajen ɗaukan ayyuka kuwa kowane suna ma ka zo da shi ruwanka shi yasa kaga ayyuka ba za su tafi yadda ake so ba manzo Allah fa yana nuna mana ne a matsayin mu na musulmi ga ka'idojin ayyukan gwamnati domin wannan abin da annabi yake yi yana yi ne fa dan kafa gwamnatinsa gwamnatin da za ta yi nasara ya sunan ka ya sunan farm ka ya sunan ka ya sunan kaza kai har ma ka ya sunansa yanzu idan aka samu wani ma sunja sunansa cinye su an gane ko ko aka samu wani masinja sunansa sabo da kaza kana tsammanin za a abin kirki ko a canja masa ko a canja mar aiki a canja mai suna ko a kai shi gona can ya ta sabo da kajin amma yanzu mu'amala ce ta mutane zai mai hada shi da kaza a nan kuma suna ne wanda yake nuna ma'ana babu sassauci babu tausayi wanda kuma ba zai yi kama mu'amalanci mutane babu sassauci babu tausayi ba فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر واخف جناهك لمن اتبعك من المؤمنين كل يزم كان هذا السوشين هلي وجم مؤاملة دمتاني من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي نظر الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اشترى saukin hali wannan shine abin da ake so a wajen mu'amala da mutane to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da yaji sunan wanda zai aika aiki suna ne mai kyau sai farin ciki kuma kai da kake tare da shi sai kaga alamar farin cikin a fuskarsa wa in hasmahu, idan ku ya ji sunan mara kyau ne to ya kyamace sunan ru'iya karahiyatu zalika fi waji a fuska ma sai an gane sunan nan bai wa annabi ba sai ya ji bacin rai kuma sau da dama yakan canja ba kyalewa yake ba sai ce daga yau sunanka ya koma kaza daga yau sunanka ya koma kaza an gane ko shugabanni yana da kyau su rinka yin haka sawa'an sunayen ma'aikatansu ne sawa'an sunayen garuruwansu ne a rinka canja mummunan suna da me da kyakkyawa manzo Allah ya canja wa matarsa maimuna suna daga barratu ya maida ita maimunatu kaga barratu suna ne wanda a cikin sa akwai yabon kai ta gari amma sai ce mata a'a Allah ya ce wala fusa kun huwa alamu bi mani taka yanzu ki koma maimunatu mai albarka duk wanda ce miki mai albarka yanzu ne miki fatan albarka amma in kika ce wa kanki ta gari mana kina nuna kin fi kowa kenan ba a san haka ba a san sunan da zaka rinka jin kafi kowa amma kuma ba a san suna kuma mai mummunan ma'ana wa iza dakala qarya yanzu Allah in ya shiga gari sa'ala an ismiha sai ya tambaya sunan garin fa in a a'jaba husmuha idan sunan garin ya kayatar da shi fariha biha sai farin ciki wa ru'ya bishru zalika fi wajhi kuma sai an ga alamar farin cikin da annashuwa har sunayen garuruwa saboda fata na gari yanzu akwai wani gari a Kano state masu hankali suna ta faɗa na rasa la gabanninmu na gargajiya la shugabanninmu na siyasa sun ƙi gyara sunan wannan garin kuma wallahi garin mutanen garin azabtuwa suke da shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na ji dattawan garin a rediyo suna magana a canja musu sunan wannan gari kunci kunci Allah ya raba mu da kunci manzo Allah ya zo ya tarar da Madina sunan ta bakin ciki ya canja sunan Madina Yasrib Yasrib bakin ciki damuwa amma manzo Allah ya canja mata yace ta koma Madina birni amma munafikai da kafirai haka suke kiranta da wannan mummunan sunan kafin zuwan manzo Allah ya ahli yasrib la muqama lakum al yawm farji'u kaga yasrib ana nufin damuwa bakin ciki shine annabi Yusuf yace da 'yan uwansa la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin amma a kasa canjawa suna mummuna da suna kyakkyawa mutanen garin ba za su taɓa samun eh, eh, kwanciyar hankali ba ba za su taɓa samun walwalar rayuwa ba saboda yanzu da na ce za ni kunci to ni ma na jawo kai na tsiya su ma na ja musu sai Allah ya saukar da kuncin a can kai ma an ka faɗa haka kai ina ne garinku ɗan kunci ne shi wani iyazu billah ku yi haƙuri mutanen kunci ba aibata muku muke ba amma dai wannan shine addini sunan garin ku bai da daɗi ƙila kun gaje shi ne tun lokacin maguzawa tun can da amma musulunci ya zo da canja ire-iren waɗannan miyagun sunaye ko akan mutum ko akan ma'aikata ko akan gari ko akan dukkan wani abu wa in kari ha, idan manzo Allah ya kyamaci sunan gari in an gaya masa ya ji sunan bai da kyakkyawan ma'ana ru'iya karahiyatu zalika fi wajhi sai an ga kyamar a fuskarsa sai ransa ya baci sai ya nuna damuwa an gane ko to wannan a matakin farko kenan mataki na biyu kuma sai ya canja wannan shine abin da yake daidai to kun ga wannan shine hadisin da tsawonsa amma anan sai aka dauko kawai kalmar farko kana la yatayyaru min shay manzo Allah bai yadda da canfi da komai ba to wannan kuma ruwayar Buraida ce a wata ruwayar ta Abdullahi dan Mas'ud ita ma dai Imam'u Abu Dawud ya fitar da ita yace qala manzo Allah yace abtiyaratu shirkun canfi kofa ce ta shirka domin bawa wani abu ne tasiri irin na Allah Allah kadai shine mai yi shine mai yasawa shine mai hanawa sai ka ce yanzu wani abu yana kaza in kaza da kaza ya faru za a yi kaza yanzu ka dauki tasiri wanda haƙƙi ne na Allah ka ba wani ko ka hada su tare ko ka dauke masa ka ba wani to kaga wannan ya zama shirka shi yasa manzo Allah yake at-tiyaratu jamfi shirkun kaso ne daga cikin kashe-kashen shirka ai i'tiqadu annaha tanfa'u aw tadur indai mutum ya kudirce cewa kaza da kaza da akai canfi yana amfanarwa ko yana iya cutarwa قال الشيخ عز Ibn ابن عبد Ibn عز wanda ake yi wa take da sultanul ulama sarkin malamai Allah ya ji kansa da rahama yake al farqu bayna tiyarati wat bambanci tsakanin at-tiyara da kuma at-tatayyur anna at-tatayyura shi tatayyur huwa dhannu sayyi alladhi fil qalb shine mummunan zato a cikin zuci wa tiyara shi kuma tiyara huwa al-fi'lu murattabu ala dhanni sayyi shine aiki wanda mummunan zato ke haifar da shi ba cinya ba kafar baya ma'ana dai abubuwa ne guda biyu makamantan juna daya shine matakin farko na biyun kuma shi ke biye masa in ka ce at-tatayyur mummunan zato at-tiyaratu aikin da mummunan zaton yake haifarwa to asali duk mutumin da kaga ya aikata mummunan aiki kan ya aikata shi sai da ya mai sai da ya kudurce sai da ya kudurce rawahu abu daud bi isnadin sahih imam abu daud ya rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacce hadisi mai lamba ta 1693 wa an urwa ibn amir radiyallahu an an karbo daga urwatu dan amir Allah ya kara masa yadda qala yace ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنبتي شمفي أقبا من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي أحسن هل فألو أبن دي في تكو شيني ككاوان فاتح kalmar a hasanuha ala wazani af'al siga ce ta tafdil kada wani yayi tsammanin cewa a hasanu tana nufin canfi ma yana da kyau amma kyakkyawan fata ya fi shi kyau ba haka bane laisa ala babiha kamar da aka ce wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allah ya fi tsananin danka ya fi tsananin ɗauri. shin ana nufin akwai wani ne wanda yake danka ko ɗauri bayan Allah a lahira babu kaga kenan af'alu laysat ala babiha so da dama akan ce abu kaza ya fi ba ana nufin akwai wanda yake kamar sa ba sai dai shi ya fi shi a'a an gane ko an ce wallahu ahkamul hakimina mafi iya hukuncin masu hukunci shin ana nufin akwai wani mai hukunci ne daban bayan Allah a'a inil hukumu illa lillah an gane ko to da ka dai adin abinda hadisi yake nufi shi canfi mummunan abu ne amma kyakkyawan fata shi kuma kyakkyawan abu ne kyakkyawan fata a suna kyakkyawan fata a kudurin zuci kyakkyawan fata wajen mu'amala da mutane kada ka wa mutane mummunan zato mummunan fata ka zama ka musu kyakkyawan fata su ne maka kyakkyawan fata shi amfanin kyakkyawan fata in kana yi shi zaka tarar shi kuma sharrin mummunan fata in kana yi shi zaka tarar shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya faɗa hadisi kudusi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu duk inda bawa na ya zace ni to anan nake in kai zaton Allah zai ji kanka zai ji kanka in kai zaton ba zai ji kanka ba ba zai ji kanka ba in kai zaton Allah zai fitar da kai daga kuncin da kake ciki zai fitar da kai in ka muna na masa zato ba zai fitar da kai ba ba zai fitar da kai ba mutum zai abu ya rinka to zamanin dai ko ai to ba za a yi ba shi Allah ba a raba masa zuciya ka tafi straight kawai wa ma zannukum bi rabbil alamin me zaton ka ga ubangijin talikai kai masa kyakkyawan zato duk girman bukatar ka bata gagara Allah ya biya ba duk kankantar bukatar ka Allah na iya kin biya sharadin shine a wajen babbar in ka zaci zai yi a wajen karamar in ka raba zuciya ka zaci ba zai ba ba zai ba an fahimci wannan da haka ahsanu al halfa'al alfalu fi at-tiyaratu kyawu daman shine mai kyan ita kwabata da kyau wala taruddu musliman ahir kada ku yadda canfi ya hana musulmi yin abin da ya sa gaba ai wala taruddu musliman atliyaratu canfi baya hana musulmin kwarai yin abin da ya sa gaba idan kaga mutum ya sa abu gaba sai ya gamu da canfi sai ya fasa to ba musulmin kwarai bane musulmin kwarai baya bawa canfi tasiri baya canfi tasiri ba wani abu da zai fara a ce masa ai kaza kaza kaza ya ce to na fasa baya wannan an fahimci wannan fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu idan ɗayan ku yaga wani abin da baya so falyaqul sai ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bik idan kana cikin yin wani abin ka na alheri sai ka ci karo da wani abu da mutane sukan canfa an gane ko kamar yanzu an ce idan mutum ya tashi da safe ya fito sai ya gamu da mai nakasa to ranar ba sa ako, kaga su mutanen jahiliya ko wanda ya yadda da canfi a ranar ba zai je kasuwa ba sai ya yi mai sai ya koma gida to kai ka fito kasuwa ka daka ko sammakon ka kawai sai ka game da wani mai nakasa ba za ka koma gida ba kawai wannan addu'a za ka yi wuce kasuwarka Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik Allah ba mai jawo kyawawa sai kai ba mai ije munana sai kai ba sumi ba dabara sai a wajenka hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce rawahu abu dawud bi isnadin sahih imam abu dauda ya rawaito shi da sanadi ingantacce wannan shine karshen babun nahi an tatayyur sai babun da ke biye masa babi na 44 babu taharim babu taharim babu taharim taswir hayawani fi fi ko bisafin أو هجر أو ثوب أو درهم أو, متخ أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك da yake bayani akan haramta zanen dabbobi a jikin shimfiɗa kamar daddumomi da ake yi ko daga jikin dadduma an yi zanen raƙumi ko an yi zanen saniya ko an yi zanen tattabara ko an yi zanen akuya wannan haramun ne Auhajarin hajarin ko a jikin dutse aw saubin ko a jikin tufafi aw dirhamin ko a jikin kuɗi aw mukhiddatin ko a jikin kwadaga nau'i ne shi ma na kuɗi kuɗin da ba na zinare ba ba na azurfa ba kamar kuɗin da muke rayuwa da su a yau na filalla kaga su na ƙarfe ne a da sisi ma na zinare ake yi sai a kira shi da sisin dinar kan kai tsaye ko sisin ko kwaban azurfa sai a kira shi da dirham amma idan kwabo ko sisi ba na zinare bane ba na azurfa bane to ya zama na ƙwadaga. Shi ne karfe wanda yau muke amfani da shi ko gulla ko makamancin haka aw sadatin aw dinarin ko na jikin zinare aw sadatin ko a jikin matashin kai wa gairi zalika ko wani haka wa taharimu ittikhadhi sura fi ha'idin kuma an haramta rikar hoto a jikin katanga ayi maka makeken hoto a jikin katangar gidanka wa satrin ko a jikin labule wa imama ko a jikin rawani wa faubin ko a jikin tufafi mayafi ko makamancin haka wa nahwiha da makamancin wannan wal amru bi itlafi suwar kuma shari'a ta yi umarni duk inda kaga hoto ka bata shi an gane ko wannan umarni ne shari'a duk inda kaga hoto irin waɗannan to ka bata su ka lalata su to menene batawar shine yagawa yagawa idan a jikin labule ne sai a yaga sai a mai da shi wani abu ba wai kawai a yaga wa mutane ba in kuma ba kuma dole sai kai ba za ka iya cewa mai labulan wannan labulan naka da ka yaga ka yi kaza ka yi kaza manzo Allah ya ga labulaye da hotuna ya yi umarni da a yaga su a mai da su wani abu aka yaga labulan sai aka mai da shi riga fulo ko aka mai da shi shimfidar katifa zanin gado kenan bedsheet an gane ko hadisi mai lamba ta 1694 an anibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal ladhina yasna'una hadhihi as-suwara hakika waɗanda suke kera waɗannan hotuna suke sana'anta su hotuna nan ana nufin hotuna na zane da kuma hotuna na sassakawa an gane ko domin su ne asalin hotunan da suke nan lokacin da annabi yake na ba hoto na kyamara ba shi hoto na kyamara malamai suna da saɓani a kansa magana mafi inganci shi ma in zai bayar da fitina irin waccan to ya shiga sahu amma idan ba zai bayar da fitina irin wancan ba kuma musamman ya zama na larura to ban da shi na larura kamar na passport domin yau duniya ta kai mu'amala ta haɓaka mutane suna tafiya daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa kuma kakan samu mutane sukan yi kamanceceniya kuma waɗansu su mutanen kirki ne waɗansu su mutanen banza ne in ba ta hanyar passport ba wani sai ya barna a kama wani an gane ko shi kansa passport din yanzu duniya ta kai shi kaɗai baya wadatarwa sai an haɗa da thumbprint to wannan min babin darura domin yau in ka ce ba za ka yi hoto ba ko na fasfoto ko sauke haffaralin aikin hajji ka isa ka je ba domin ba yadda za a baka ka shiga saudiya ba ka da fasfot kaga ya zama min babin darura an gane ko to wannan kaga daban amma hoto kawai ka zo ka zana hoton wani mutum a jikin bango ko wata dabba a jikin bango kawai dan nishadi ko don wani talla to wannan bai halatta ba bai halatta ba haramun ne a musulunci a yi wani abun ba wannan ba mana an gane ko idan kana ganin sai da hoton wani sai da hoton wani za a san shi sunansa zai daga yau akwai wanda ya kai manzo Allah suna a duniya gaya mana hotonsa nuna mana bayan shi akwai wanda ya kai Abubakar akwai wanda ya kai Umar akwai wanda ya kai Usman akwai wanda ya kai Ali akwai wanda ya kai Imam Malik yanzu akwai kauyen da ba a san Maliku ba to sa waye kai shi kenan aikin kirki ke kai aikin yake sunanka ba wai ka ba yanzu cikin fassocin da muka gani lokacin siyasa akwai wanda duk suka cika mana gari akwai wanda an ce ka tuno ma ba za ka iya tuna ba Allah ba za ka iya tuna ba saboda daman holo kone hadarin kaka fu ya taso fu ya ya kwanta kun fa gishirin ce. amma zabadu fa yazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u nas fa yamkusu fil ardi da ka dai wannan shine abdullahi dan umar ce, manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, lalle waɗanda suke yin waɗannan hotuna yu'azzabuna yawmal qiyamati za a yi musu azaba gobe kiyama yuqalu lahum za a ke cewa da su ahayu ma khalaqtum kuraya da kuka halitta to ko za su iya rayawa mana ku busa musu rai kayi drawing din wani wani hoto na wata dabba ko na wani mutum a ranar lahira za a ritsa ka a ce busa mai rai ba za ka iya ba to sai mala'iku su taimaka azaba in ka cuya ka cuya a ce busa masa rai ba za ka iya ba kuma ba za a daina azartar da kai ba wani zai ce to malam me ya jawo wannan zafin akan hoton kawai ba akan hoton bane hotuna su suka batar da mutane a duniya su suka haifar da bautar gumaka su suka sa aka daina bautawa Allah asalin bautar gumaka hotuna ce suka kawo ta shi yasa kaga dan shari'a ta sa wannan hukunci mai tsanani a kan hoto ba abin mamaki ba ne ba saboda abu ne wanda zai jawo 'yan adam bala'i zai ja musu fadawa cikin hatsari zai ja musu asarar rayuwarsu baki ɗaya duniyarsu da lahirarsu domin idan aka yi shirka kwaya ɗaya tak ƙirzi ya rage sama da ƙasa su rushe haɗarin kenan a duniyance wanda ɗan adam zai iya fahimta bala'in da da za a bashi ya faru na shirka ɗaya shine sama ta yi mai ta rushe ƙasa ta tsage duwatsu su narke to yanzu dan Allah wanda zai ja mana irin wannan bala'in ya kamata a kyale shi takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani walada an gane ko wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fa taqtahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sayyid ma'ana shirka ta kamar hadarin faɗowar jirgin sama ce yanzu akwai hadarin da ya kai bala'in jirgin sama ya sullumo da mutane a cikinsa ko ina fa zai iya kai su ko ya kai su dutse ya fasa su ko ya kai su teku ya nitsa su ko ya kai su daji ko su faɗo su sassoke a jikin falwaya ya faffasa musu ciki wannan shine hadarin shirka ubangiji ya ce wanda ya shirka kamar irin wancan hadarin ya jefa kansa balma wancan ya fi sauki domin shi hadari na duniya da ranka ya fita daga jikinka kenan an gama amma hadari na lahira fa mutuwar kake fata amma babu ita bala'in ne kawai za a yi ta zazzaga maka to shi yasa dukkanin kofofin shirka da kofofin da za su jawo dan adam salwantar rayuwarsa duniyarsa da lahirarsa da hasararsa da taɓewarsa shari'a ta kan sa hukunce-hukunce masu tsanani masu tsanani da haka wanda yake hoto wanda hoton ke jawo shirka to ga makomarsa kada kuma wani ya ce to ai ni ba hoton da zai jawo shirka ba ai lokacin da za a yi shirka da hoton da kai ma baka sani ba yanzu waɗanda suke buga manya-manyan fastocin shehunnai in ka tambaye su dan a bauta musu kuka buga za su ce a'a amma ana bauta musu ko ba a bauta musu yanzu ku ba ku taɓa ganin fasta shehi an mata sujada ba nawa kuka gani to wanda ya yi kila shi bai san za a yi wannan ba kuma ga inda abin ya kai shi yasa abdullahi dan abu ce farkon shirka a duniya hoto ne kuma hotunan na mutanen kwarai jikokin annabi adamu ya gusa ya uka nasara wanda su ne farkon waɗanda aka fara bauta wa koma bayan Allah kuma abin da ya jawo aka yi musu bauta hotonsu aka yi da zamani ya zamani tafiya ta tafiya da an ajiye hotunan ne a baya don a rinka tuna su a bayan masallaci daga baya ana nan tafiya ce tafiya dan yace ku dan matso da su cikin masallaci dan in kun idar da sallah kuka juyo kuka tuna su sai ku rinka yi musu addu'a da tafiya ce tafiya yace ku matso da su daidai da alƙibla dan idan kun kabbara sallah kuka kyallara kuka harbo su sai ku tuna sai ku ji tsoron Allah ya ƙara shigar ku suka yi da tafiya ta tafiya yace ku sa su gaba sosai suka sa su gaba yace to ku dan rinka musu sujada mana to ana nan ana nan sai aka komo su ake bauta din ma ba Allah ba sanadin wannan Allah ya turo annabi nuhu ya zo yawa mutane wa'azi ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajala allahi idza ja'a la yu'akhiru law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ولم يزلهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا هل إذوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يبوث ويؤوق ونسرا قال لك وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرئوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا kaga wannan shine hadarin hoto na mutanen kirki yana haifar da mutane su fada cikin me shirka shirka shirka da ya kamata in uwa mu kiyaye wannan musamman hotuna na mutanen kirki musamman hotuna na shugabanni sau da dama waɗanda ake ba su wani tasiri ake ganin suna da isa to wannan a wajen masu raunin imani jahilai sukan ba su tasiri irin na Allah in ya ji bakin ciki da ya kalli fassawa na sai ya ji farin ciki lukat to ana na ana min zai dawo kila in zai addu'a sai ya zo ya kalle shi Allah ya kiyaye to da ka dai idan an ga irin waɗannan hotuna bata su ake yi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1695 wa ana aisha radiyallahu anha qalat daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min safar Manzala ya dawo daga tafiya ga dai dawowa daga tafiya mutum zai dawo bisa ga al'ada a gajiye musamman a irin wancan yanayi bisa ga yanayin irin tafiye-tafiyensu da ababen sufurin nasu kila tafiyar nan a doki aka yi ta kila a jaki kila a alfadari dole ne akwai wahala idan mutum ya dawo a irin wannan yanayi ya zo gida yana bukatar mai hutu amma ka gama za Allah yana dawowa a gajiye ya ga wani abu ba daidai ba a madadin ya ce bari in huta ya tsaya ko huta bai bai hau magana a kansa kai ka san abin nan ba karami bane ba yitta ce wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamasil na katange ko na lullube sahawatan li baranda ta dan karamin rumfa wanda daga shi ake shiga daki shine sahawa na rufe baranda ta bi qiramin da labule fihi tamasil wanda a jikinsa akwai butun butumai hotuna na abubuwa masu rai ko dai dabbobi ko mutane ko makamantan haka falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma fa annaba an masa haka ne fa dan taransa kamar kai ne ka tafiya ka dawo kan ka dawo matarka ta canja labulaye ta sa abubuwa kaza na ɗaukar hankali don ta burge ka kaga in akwai lokacin da ya kamata ka yi afuwa ka yafe irin wannan lokacin ne sai ka kyale ta amma duk da haka manzo Allah da yake ba daidai bane baya ganin ba daidai bane shiru kowa yayi kuma ka ga wace ce matar ta yi Aisha fa kowa ya san wace ce Aisha a wajen Annabi to amma duk da haka nana Aisha take cewa falamma ra'ahu yayin da Annabi ya gani talawwana wajhu sai fuskarsa ta canja domin shi dama annabi da ransa ya baci to a fuskarsa ake ganewa yanzu nan sai fuskarsa ta yi burdin din kamar borin jini to alamar ransa ya baci kenan wa qala sannan yace ya tu, yake aisha ashaddu an-nasi azaban 'inda Allah yawm al-qiyamah ya sani mafi tsananin azaba a wajen Allah a ranar gobe kiyama allazina yudahuna bi khalqillah sune waɗanda suke kwaikwayar halittar Allah Allah ya yi mutum kai maka zo ka zana shi Allah ya yi raƙumi ko ya yi doki ko ya yi kaza kai maka zo ka zana shi kamar kana kwaikwayon Allah to ba a kwaikwayon Allah cikin halittarsa da ka anan kamar manzo Allah ya faɗi daga cikin illolin da yasa ba a san hoton na daga ciki bayan kasantuwarsu suna jan mutane zuwa ga shirka kuma kwaikwayon Allah ne cikin mai ayyukansa qalat nana Aisha tace faqatta'nahu sai muka yanyanka wannan labulan muka gididdiba shi muka yanyanka shi faja'alna minhu wisada aw wisadataini muka maida shi riga fulo daya ko riga fulo biyu dan haka malamai suka ce da wannan shi hoton da ake ki bayan kasantuwarsa hoto na mai kima da daraja sannan kada ya zama za a manna shi a bango idan koda ya zama hoton ne za a sa shi a album a rufe wasu malamai suna ganin ba matsala saboda illar hotunan bango da bambanci da kuma hotunan mai album an gane ko su galibin hotunan da suke jan mutane zuwa ga shirka da kaza waɗanda ake kafawa a jikin mai bango ne kuma a nan Manzala ya nuna da aka cire hoton daga jikin bango aka dawo da shi fulo inda za a ɗora kai ko rigar fulo inda za a ke takawa nan annabi bai hana ba da aka da wannan ne wasu daga cikin malamai suke cewa hoton in album yake ba a manna shi a bango ba bai da matsala kamar irin yanzu hotunan da ake a suwar hotuna na tarihi galibi waɗannan ba a fiye manna su a jikin mai bango ba galibi akan sa su ne a albam suka ce domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta cire hoton daga jikin bango a matsayin labule ta mai da shi a matsayin abun fulo to shi da kansa ma yana kwantawa a kansa sannan wani fiƙihu na biyu da malamai suka fitar suka ce da hoton a jikin labule cikakken hoto ne tun daga farko har ƙarshe tun daga kai har ƙafa amma yanzu da aka mai da shi labule ya zama habbadi an yanke shi an rage shi to kaga bai zama cikakkiyar halitta ba ko ba haka ba to da haka anan suka ce duk an canja masa sifa ta asali anan saukin hukunci zai biyo baya muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi al-qiram kalmar qiram bi kasr bi kasr da yawa qafun kasra huwa satru ko sitru shine labule da sitru da qiramu duk ma'anar su ɗaya ne wasahawa abin kuma da ake nufi da sahawa bi fathi sin al-muhmala da yawa sin mardugo fataha wahiyar suffa shine rumfa ta kunu bayna yaday albayti wanda kafin ka shiga daki zaka fara shiga shine abinda mu da Hausa muke a baranda ko to shine sahawa wa a wani kaulin an ce hiya taqu annafidu fil ha'idi hiya taqu taga annafid wacce ta huda fil ha'id a jikin katanga wasu ce sahawa taga kenan wasu ce sahawa baranda kenan to dai kowanne daga ciki ana iya sanya masa labule nana Aisha tana faɗa cewa ta sa labule ga sahawarta ko dai mu ce wundanta da jikin katangar gida ko kuma barandarta wacce daga ita za a shiga ɗakinta to da haka da manzo Allah ya gani kuma ya kaza kaza kaza da sauransu hadisi mai lamba ta 1696 wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زان الله صلى الله عليه وسلم اين اتوا كل مصور في النار دم يين هوتو زي شيغا وتا wannan hadisul wa'idi ne kullu musawwirin finna duk mai hoto zai shiga wuta amma ba sura shamsiya ba ba hoto na kyamara ba ba hoto wanda ake ɗauka na talabijin ba ba wannan ba wannan kan magana tana da sabani a tsakanin malamai zance mafi inganci ba da shi ake ba domin asali annabi yana magana ne akan abubuwan da suke akwai su ko ba haka ba to shin a zamanin annabi akwai kyamara kaga ba da ita ake ba amma a zamanin annabi tun kan bayyana sa tun farkon duniya akwai masu hoto na zane da hannu an gane ko sannan akwai masu hoto na sassakawa a kankare itace ko a kankare dutse a fitar da shaf na abu wannan akwai tuntuni tun bayan zamanin annabi adamu aka samu irin waɗannan to irin waɗannan su ake magana ƙaulan wahidan an gane ko da ka inna kullum musawwirin din mai yin hoto na zane ko na sassaƙe finnari zai shiga wuta alu, lahu bi kulli suratin sawwaraha nafasan fayu'azzibuhu fi jahannam za a sanya masa da kowane hoto da ya yi na fasan wata rai <coughs> fatu azibuhu taitai masa azaba fi jihannama a wutar jihannama ma'ana duk hoton da ya yi sai an busa hoton rai kuma an ce wannan hoton ya masa azaba idan raƙumi kai za a busa masa rai ya ta tattaka ka idan wata tattabara kai a zane ko a sassaƙe za a busa masa rai kuma ta zo ta yi ta takin-ka. in kare ka zana haka za a busa masa rai ya zo ya ta yakushin ka yana cizon ka wal iyazu billah da ka waɗannan ahadisul wa'id ne hadisai ne da suke nuna Allah baya son wannan aikin a kiyaye su kuma Allah na iya cika wannan alkawari da yayi an gane ko tare da cewa alkawarin azaba ne alkawarin azaba yana ta hatal mashi'a in Allah ya ga dama ya cika in ya ga dama ba zai cika ba amma dai ko ba komai ya nuna maka abin da haɗari baya so kuma in ka yadda ka je ka yi shi ma kuma yana da damar ya cika alkawarinsa ba kamar alkawari ne na rahama ba shi alkawarin rahama kaulan wahidan Allah zai cika shi duk inda aka ce Allah baya saba alkawari ana nufin alkawarin rahama amma alkawarin azaba ta hatal mashi'a in ya ga dama yayi in ya ga dama ya yafe in ka tuba ka fasa ka daina sai ya yafe amma in ka ji kai kunnen kashi ka ci gaba to in ya ga dama kuma sai ya zartan maka wannan shine cikar adalci tit for tat kai aima in kai aka yi maka ba a zalunce ka ba adalci aka yi maka amma ko da kai sai aka ga dama aka kyale ka to wannan kuma falala aka yi maka daka Allah yana iya cika alƙawurkan azaba daka duk abin da ce baya so in aka yi zai yi kaza to mu kiyaye domin in muka yi din zai iya yi subhanahu wataala qala abbas abdullahi dan abbas yace fa in kunta labudda budda fa'ilan fasna'i shajara wa ma la nafsa lahu to lokacin da abdullahi dan abbas ya faɗi wannan akwai wani mai sana'ar hoto na zane ko na sassaƙe sai zo ya samu abdullahi dan abbas shine kamar yadda imamul bukari ya kawo lafazin wannan lafazin mutafakun alaihi ne na bukari da muslim akwai lafazin bukari ta hanyar sa'id ibn abil hasan ce kuntu inda ibn abbas lokacin da ibn abbas ya faɗi wannan hadisi ina gabansa iz atahu rajulun sai ga wani mutum ya zo mai faƙala ya ce ya ibn abbas ya ɗan abbas inni insanun ni da kake gani na mutum ne inna ma ma'ishati min sun'ati yadi sana'ata zanen hannuna ne ko sassaƙar hannuna ne mana ni ba ni da wata sana'a tun yarinta ta face zane art nake yi an gane ko ya zo ya gaya abdullahi ɗan abbas bayan ya ji ibn abbas ya ce annabi ya ce duk masu yin hoto wuta za su shiga sai ce wa asna u hazihi tasawira kuma duk waɗannan hotunan da kake gani ni ma ina yin irin su fa qala ibn abbas sai ibn abbas ya ce da shi la uhaddithuka ban gaya maka ba illa ma sami'tu min rasulillahi sai abin da na ji ga bakin annabi da haka ba wani sassauci da zan maka yadda annabi ya faɗa haka na gaya maka daga bakinsa na ji inda da sassauci shi ya fi kowa tausayin al'umma zai sassauta amma haka na ji ya faɗa ya ce sami'tuhu ya ƙulu na ji shi yana cewa man sawwara sura duk wanda ya zana wani hoto ko ya sassaƙa fa inna allaha mu'azzibuhu ubangiji zai masa azaba hatta yanfuka fihi ruha har sai fa in ya busa wa wannan hoton rai shine za a kyale shi walaysa binafiqin fiha abadan kuma ba zai taba ba har abada baka isa baka mai da raƙumin da ka zana da hannunka ya zama mai rai yana motsi kamar sauran raƙuma baka isa baka mai da tattabarar da ka zana da hannunka ta zama tana motsi kamar sauran tattabaru to kwa in ba za ka iya haka ba azaba ba za ta yanke ba mai ba da labari sa'idu ibn abil hasan ya ce farabar rajul rabuwa shadida wasfarra wajuhu nan da nan wannan mutumin ya yi wata ajiyar zuciya ajiyar zuciya mai tsanani take fuskarsa ta canja shi ma jikinsa ya canja ya birɗin ɗin kamar mai borin jini wannan ɗabi'a ce ta fararen mutane shi farin mutum ɗin ransa ya ɓaci to sai ga jikinsa ya burɗin ɗin kamar yadda manzo Allah yakan yi irin wannan da haka shi ma wannan bawan Allah ana gaya masa haka da hankalinsa ya tashi kawai sai jikinsa ya canja sai jini ya bayyana a fuskarsa fuskarsa ta rinka kumbura kamar mai borin jini faƙala sai ibnu abbas ya ce da shi wai haka kwantar da hankalinka in abaita illa an tasna'a in ba makawa wannan sana'ar ita ka iya dole sai ka yi ta fa alayka bi hadhihi shajar to ka rinka hoton bishiyoyi kullu shay'in laysa fihi ruh da duk abin da bai da rai shi yasa malamai suka ce ko hotuna da aka hana na abu mai rai aka hana banda na abu mara rai kaga abu mai rai kamar mutum kamar tsuntsaye kamar dabbobin gida ko dabbobin dawa wannan drawing ɗinsa haramun ne amma wani abin da bai da rai kamar bishiya kamar wata kamar rana an gane ko kamar alƙalami kamar littafi kamar rula wannan babu laifi don ka zana su ina fatan fahimta ko hoton bishiya ko hoton wani katoton dutse ruwa yana gangarowa waɗannan ana ɗaukar su ba su da rayuwa irin ta mutane ba su da rayuwa irin ta dabbobi rayuwar matsawa daga waje zuwa waje amma ba wai kuma ba su da rai suna da rai irin nasu amma ba irin namu ba dutse yana da rai domin yana ji kuma yana magana kuma yana motsi in muna karanta hadisai duk muna cin karo da irin wannan amma ba motsin ya cira daga waje ya koma wani ba wata rana ba manzo Allah ya hau dutsen Uhud ba da Abubakar da Umar da Uthman dutsen Uhud yayi motsi manzo Allah ya ce bi ya Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ya girgiza kuma za Allah in ya wuce yana wa dutsen eh, uhudu magana ha haza Uhudun jabalun na wani hibbu wannan Uhudun da kuke gani dutse ne yana son mu muna son sa kuma za Allah ce duk na wuce suna gaishe ni kuma Allah ya gaya mana suna tasbihi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu duwatsu annabi Dawud in yana karatu suna sauraron sa ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الهديد وأصلنا له عين القطر فذاك سنة درائيواء ما بائر تابوا ذاك عبد الله يتنقى بشيني مرويتين حديثا دي حرم تزانهم هوتنا أما شيدا كان سيتي باب لي في آينا دواتو آينا بشيوي آينا دأبن دبي درائي إرن نمتن malaman hadisi ko suna da ka'ida arrawi adra bima rawa shi mai ruwaya ya fi kowa sanin ruwayarsa da aka yi wannan hukuncin da ibn abbas ya faɗa shi yake daɗa fito da ma'anar hadisin shi da ya rawaito ya fahimci cewa manzo Allah ba kowane hoto ya soke ba a a hotunan masu rai ya soke mutane dabbobi tsuntsaye da ire-iren waɗannan amma hotunan duwatsu hotunan gidaje hotunan kaza wannan babu laifi yanzu kai ake ne kafin kai gida sai ka gane drawing ɗinsa babu laifi wannan sai an fitar maka da plan na filaye ga tituna ga kaza ga kaza gada kan ai sai an yi drawing ɗinta an fitar da ita wannan ba laifi bane ba amma mutum kai za ka yi shi to dan me sai ka zana shi ba ka da bukatar sai ka zana mutum ba wani alaƙa ka da shi in hoto ne na tarihi na kaza kaza in an yi a sa album ko a yi habbadi ba shi kenan ba amma a zo a yi tafkikin hoto a zo a sa me amfanin wannan zai ɗauki waɗanda suke da ƙarancin imani zuwa ga bawo mai wannan hoto tasiri irin tasirin da Allah ake bawa a madadin zuciyar ka ta rinka hararo girman Allah in wani abu ya faɗo ma sai ka rinka hararo mai wannan hoto ɗaya kenan sannan illar da za a tarar a gaba mala'iku ba sa shiga irin gidajen da ake aje waɗannan hotuna mala'ikun rahaba ba sa shiga gidajen da ake aje irin waɗannan hotuna to idan kuma mutuwa ta tarbe ka a cikin gidan kuma ya za ka yi kaga kenan ko da aljanna zaka shiga kan a fito da kai kofar gidanka sai mala'ikun azaba sun zo sun sassa maka kamar yanzu ne a ce kai mai gaskiya ne amma yan sanda su fito patrol kawai sai su kama ka kai tsaye sel za su kai ka ko ba haka ba gaskiyar ka ce daga baya za ta fitar da kai to kan gaskiyar ta fito fa ai ka sha wahala ka sha wahala ta laya malam kalarawi Allah ya ji kansa garama yace yana da wata laya ba duhu ba duhu ce ita amma fa ita sai rai ya ɓaci take aiki a'a shi ta sance kai ba baduhu ba wani ne ya ce ai shi yana da wata badu yake yi wannan baduhu ma ina da ita ita sai rai ya ɓaci take aiki to kan ran ya ɓaci ba aiki jiki ya gaya ma a jikinka ya gaya ma ita sai ranka ya ɓaci za ka ɓata to kan ranka ya ɓacin an daddoke ka ta ɗan fulani an ci ya ce kowa ya kashe ni ya taɓo hauka na sai da aka kashe shi hauka za ta tashi <laughs> Allah ya kiyaye da zaka dai abdullahi dan abba zai ce da wannan bawan Allah fa in kunta fa'ilan in dole baka da wata sana'a da ka iya sai wannan fasna ishajara to ka rinka zanen bishiyoyi wa ma la nafsa lahu ko abin da bai da rai to kaga ko mutum sha'awar manna hotuna yake yi irin frame frame din nan da ake sawa na kwalliya gida sai ka samo frame frame na me na bishiyoyi na hoton dazuzzuka na hoton duwatsu amma hatta tattabara da za ga wasu sun zo sun ɗauki wata farar tattabara sun sa a indiya fa bauta mata ake yi ko hoton saniya da za ga suna ta manna su a indiya allolinsu ne sujada suke musu saboda haka suka yada su a duniya to kai kuma ka ɗauko gunkin wani ka zo ka ajiye a gida kai kuna kwalliya da shi wannan bai kamata ba Allah ya kiyaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1697 wa anhu daga dai abdullahi dan abbas kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yana cewa man sawwara suratan fid dunya duk wanda ya hoton wani hoto a duniya kullifa an yanfuka fiha ar-ruh yawm al-qiyamah sai an turfasa shi da ya hura wa wannan hoto rai a gobe kiyama walaita binafikin kuma ba zai iya ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi وعن ابن مسعود دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا يكارى مكة يدى قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا كوا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون للي ما في سنن مشان عذابا تكن متاني أبو بكيا ما سوني ما سيهم هوتنا أنقاني كو to kalmar ashaddan nasi azaban ashaddan nasi azaban mafi tsananin azaba mafi tsana ta zo da yawa a cikin hadisai da yawa to abin lura shine babu cin karo tsakanin kalmomin akwai maganganu da yawa na malamai lokaci ba zai ba mu damar mu dauki daki daki mu karanto ba amma ka lura da kyau malamai suka ce a duk lafuzan sun zo ne inna min ashaddi inna min ashaddi an gane ko wannan shine lafuzan da suka fi inganci na wannan hadisin shi yasa a nan ma duk da riwaya ce muttafaqun alaihi ko alaiha to amma tare da haka akwai riwayar bukhari da take daɗa fito da abun fili da cewa min ashaddin nasi azaban ba wai ana nufin ashaddan nasi azaban mutlaqan ba kenan in ka ce ashaddan nasi azaban masu yin hotuna sun fi kowa shan azaba sama da kowa da haka malamai suka ce a ana nufin su ma suna daga cikin waɗanda za su fi shan azaba Laifukan da suke jawo a mutum azaba da yawa sama da ta kowa suna da yawa wannan yana daga ciki wannan yana daga ciki dan karka gaba da wani hadisin shi ma yake inna min ashaddin nasi azabar kaza kace ah to kenan wanne ne za na dauka wanne ne na bari din na dauka ne ko kurkuku ka shiga zaka ga an ware NCC condemn kai ka san laifin su daban to amma shin NCC condemn ana nufin din laifi daya suka yi a'a ila wani fashi da makami aka kama shi yana yi ila wani mijin wata mijinta ta yanka ila wani matarsa ya kashe ila wata dan kishiya ta kashe amma dai dukkansu yanzu hukuncinsu ɗaya ne amma laifukan fa daban-daban ne to ko a wajen Allah haka ne laifi kaza yana daga cikin manyan laifuka masu shi an fi musu azaba ko a cikin wutar jahannama to haka ma laifi kaza to haka ma laifi kaza to da haka yin hotuna na daga cikin ire-iren manya-manyan laifukan da suke janyo tsananin azaba a gobe kiyama a cikin wutar jahannama a ranar lahira Allah madaukin sarki ya tsare mu ana nuna mun lokaci yayi dole za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh